Majalisar Dokokin Jihar Niger Najeriya ta sake bayyana damuwa a kan yadda ta ce ‘yan bindiga na ci gaba da mamaye babban dajin horar da sojojin Najeriya da ke cikin jihar. Wannan dai shi ne karo na biyu da majalisar ta kuka a kan wannan daji na horar da sojojin Najeriya da ke barikin sojoji na Kwantagora. a lokacin da yake miƙa tallafin kuɗi naira miliyan goma tare da baburan hawa guda biyar ga iyalan wasu jami'an tsaron 'yan banga guda biyar da 'yan bindigar suka hallaka a garin Wamba ta ƙaramar hukumar Mariga a cikin makon jiya. Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger, Honorable Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce akwai buƙatar shugabanni da ke yankin, musamman 'yan majalisar tarayya. da kuma sanatansu da su haɗa kai su koma yankin na masarautar Kwantagora domin tunkarar wannan matsala da ya ce ta wuce tunanin duk wani mutum. Waɗanda ke Abuja, Senator, House of Reps, duk wasu masu appointment a federal da Allah mu dawo Kwantagora mu zo mu tare. Domin me idan muka haɗa kanmu muka tunkare su za su saurare mu. Yau kowa ya riga ya sani abubuwan da suke ta faruwa a dajin bariki irin matsalolin da ke ta tasowa ake ta samun cece kuce. Majalisa mun fito mu yi magana ba ganin laifin sojoji muke yi ba amma kowa ya san wani wannan abu yana faruwa a cikin dajin bariki kowa ya san kuma a nan ake kai fansa ba a ɗauki mataki ba sauran manyan nan namu ya ba mu ji muryansu ba to mu dawo mana idan yau aka ce ga barayin nan sun ɗunguma mu taru ga speaker ga sanata ga house of reps mu shiga barikin mu je mu ce ga barayin nan sun fito a nan ku kai musu ɗauki ka gani za su je ko ba za su je ba. Ɗaya daga cikin shugabannin 'yan bangar Isriyaku Kwamanda Kulu bayan nuna jin daɗi akan tallafin da suka samu ya bayyana yadda suka fafata da waɗannan 'yan ta'adda. A ran da muka yi wannan faɗa da mutanen nan, abin da ya sa har suka kai suka yi mana ɓanna ga yara. Ba mu ɗiya kwata-kwata sun ƙare. Alburusai kenan. Gaba ɗaya sun ƙare mana. In ba don ƙarewan wannan alburushin ba, gaskiya ina tunanin za mu ƙara ɗiban lokaci ana wannan aiki. An ce daga baya ma kuma kun mai da martani kun yi nasara ga ya mana Yawwa ranar nan sun biyo a cikin dare sun fito nan yamma. Ina ganin misalin ƙarfe takwas ne ko tara na dare sai muka fita. fita ko da muka je sai muka ajiye mashina sannan sai muka faɗa wannan daji kuma Allah ya taimake mu an yi musu wuta sosai a cikin wannan dare kuma ina tunanin insha Allah eh to ka san aikin dare ne kuma ana gamawa ne sai muka sake wutowa to shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Kasuwar Garba ya ce kashe waɗannan 'yan banga lamari ne da ya matuƙar tayar da hankalinsu. Mazaje ne sosai jajirtattun jami'ai ne na banga wanda abin ya taɓa zuciyarmu sosai wanda mun yi tsammanin rasa su ma da muka yi a gwiwan sauran abokan aikin su ya yi sanyi amma abin mamaki sai muka ga abin ya ƙara zaburar da sauran jami'an 'yan banga wanda suna tabbatar muna su suna kyautata shahadar 'yan uwansu kuma su ma in dai wannan ce hanya Allah zai kashe su gare ta to sun shirya. to ƙoƙarin samun rundunar sojin Najeriya akan lamarin dajin horar da sojojin Najeriya da majalisar jihar Niger ta ce 'yan ta'adda sun mamaye ya ci tura. To amma ko a wata sanarwa da hedikwatar sojin Najeriya ta fitar a kwanakin baya ta musanta wannan bayani. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.